أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قل لهم كجاء مسو شرح لهالهم دون شرحي قهالا عند سكتكي allati yad'una khilafa wadda suke da'awar sabaninta mun yi wannan jiya ko to wa in kadzabul qur'ana idan sun karyata alqur'ani laysa bi ajibin ba abuna abin mamaki ba idan sun karyata qur'ani ba abin mamaki bane wala gada ce na Musa tisa ayatin ce haqiqa mun baiwa Musa ayoyi guda tara bayyanannu mun ba Musa dalilai bayyanannu guda tara wada hatin waɗanda an noma su haske ana iya dibawa a gane wahiya alyadu mun bashi da hannu wanda yake hitawa ya koma fari fes wal asa mun bashi sanda ta sunna wanda yake hisuwa ta koma maciji wa dufana mun bashi ruwan dufana wanda ya shiga cikin gidajen jama'a ta wal jarada mun bashi fara wadda ta cin shibkar jama'a ta wal kumala mun bashi nau'in qiya wadda ke shiga cikin su wadda fa dai mun bashi shi nau'in kwaɗi wa'anda ke shiga cikin ruwan da suke sha wadda ma mun ba shi jini sai a ɗebi ruwa a ga jini na zalla wasu ne na mun ba shi ruwa abin na aya ta shekaru aka daɗe babu ruwa ga jama'a ta wani ƙasa mina samarati da tauye ɗayan itace daban-daban ayoyi guda tara amma duka mutanen nan suka ta ayoyin nan ba su yadda da su ba fasal ya muhammadu bani isra'il ya manza Allah ka tambi bani Isra'ila anhu game da wannan ayoyin ka jiya in mun bashe su su'ala da lil na tambaya ce ta neman tabbatarwa ga mushrikai ala sidqika dan su tabbatar da gaskiyarka aw qulna lahu ko mun ka ce ma Musa ay li Musa wa bi qira'atin bi lafzi al madi wato fasa'ala fir'aun fas'ala fir'aun bani Isra'ila sai fir'aun ya tambi bani Isra'ila idza ja'ahum Musa lokacin da Musa ya zo musu faƙala lahu fir'auna sai fir'auna ya ce ma annabi musa inni la abunnuka ya musa masahura musa ni ina zaton ka kai an yi masu hiri an wato an yaudare ka magaluban ala ka kun gani har da kahirai sun tabbatar da sihiri yaudara ne ba wai abin kwarai na ba yaudara ne da Musa ya zo yana bayyana abin da yake bayyana ya bayyana wa ga Fir'auna sai Fir'auna ya ce ni ina zaton ka an yi hiri kuma ina zaton ka kai an yaudare ka to musa matashi na saboda haka babu ruwa ne da mulkin mutum ko hada mai sai ya haɗi matashi ne ƙala قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظن kala sai Musa ya ce wa Fir'auna laƙar alimta ya Fir'auna wato zai rama don ya ce mai masahura laƙar alimta ya fir'auna, hakika ka sani ya Fir'aun ma zala haula ila ayati illa Rabbu samawati wal wal'adu. babu wanda ya saukar da waɗannan ayoyi sai Allah da ya halicci sama da ƙasa halaka wani hima basair lokacin da suka kasance abubuwan lura waɗanda ake iya dibawa a yi hujja da suwa ibaran wato abin lura walakin na ka tu'anidu sai dai kai kana ƙin gaskiya bayan ta bayyana wa la'abun nuka ni ina zatonka ya fir'auna masabura ya fir'auna halakakken da kake kun ga ya rama ya ce mai masahura shi ko ya ce mai halakakki haka dai Musa yake matashi na matashi ba kamar dattijo yake ba dattijo kana faɗa mai ya ce don dibin maslaha bari ya kyale ka amma yaro in ka faɗa mai sai ya faɗa ma ai halikai ina zaton ka halakaki kake aw masrufan an khairi ko wanda an ka karkatar da shi gabarin alheri fa arada an yastafizahum fa arada an yastafizahum min al-ard fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a fa'ara da fir'auna an yi safi da sai fir'auna ya so abin da zai yi ya fi da musa da jama'a ta yi daga ƙasar ya kore su saboda musa ya gita mai ga jin daɗin rayuwa ta yi an yi safi da an yi da musa wa ƙoma ya hidda musa da mutane ne min al'addi daga ƙasar misira wa gara kanahu sai muka noce fir'auna bayan fir'auna ya bi su sun fita waje bayan sun fita waje sun je bakin ruwa suna jiran umarnin allah sai ga fir'auna shi ko ya danno da shi da sojoji ne da sauran jama'a ce sai mutanen musa suka ce inna la mudrakun mu nan za iske mu kala kalla inna ma'i rabbi musa ya ce ku daina maganar za a iske mu nan inna ma'i rabbi sai hadi lalle tare da ni akwai allah ubangiji na zai shirya da ni ga hanya madaidaiciya sai allah ya wahayi ga musa nan take ya ce ya ɗauki sanda ta ya bugi ruwan nan ya ɗauki sanda ya bugi ruwa sai ruwa sun ka tsagi sai musa ya shiga ya tsere lokacin da musa ya tsere yana kai tudu shi fir'auna ya kawo tsakiyar ruwa fa agare kanahu muka noce fir'auna wa man ma'ahu jami'a da waɗanda suke tare da shi gaba dai a halakallahu fir'auna duk wannan dubara da kun kage fir'auna ya shirya ya yi ta kakkashewar jama'an musa lokaci bayan lokaci allah ya haɗa mai kaya ne gaba ɗaya kun ji yau tara ta cika goma fa agare kanahu wa man ma'ahu jami'a muka noce shi da shi da waɗanda ke tare da shi gaba ɗai a halakallahu fir'aun Allah ya halaka fir'auna wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi min junudihi na rundunoni nai bi iradati e abin nan Musa da nuhin su hidda Musa abin nan tare da mutane nai ma annahu lam yuhlik quraishan duk da yake Allah bai halaka quraishawa ba lamma ta shawaru da sun kai shawara fi istibzazin nabi ga hidda annabi daga makka sallallahu alaihi wasallam la'annahum kadu yasafizuna don su sun yi kusa su hidda annabin amma ba su hisuwa ba wa an yi amalu sun yi kusa su yi aikin walan yaf'alu amma ba su aikata ba wa amma fir'aunu faqad shar'a amma fir'auna shi ya shiga fi tanfidi iradati wajen zartar da manawatai bi Musa alaihi salam farko hasala farqu bainahuma to nan kun ga bambanci da abin nan ya bayyana inda muqarana in ka auna in ka auna abin da yasa aka hallaka fir'auna da shi da mutane nai su sun shiga wajen kora annabin amma su kore shawa shawara ta sun kai don su kore kun su kora ba to waɗanda suka aikata Allah ya halaka su waɗanda ba su aikata bai halaka su ba saboda haka akwai yi duk abin da kun ka gani Allah subhanahu wata'ala ya ce a bari to ku nisance gwargwadon iko sannan wakila Allah masu kira zuwa ga addini ne idan mutum ya fuskance su da sharri to Allah bai kyalewa don ya an ka taba su shi an ka taba in an ka taba su shi an ka taba saboda haka wanda sun ka shiga wajen kora annabi Musa Allah ya ce to a kashe mai su gaba dai shekenan da an ka kashe su matsala ta kare Musa kuma ya tsere ya kuma kwana gida ne lahiya wa qulna wa min ba'dihi bani isra'ila وتجئ بكم لفيفا to wa muka ce min ba'adi baya an fir'auna ai ba da garke fir'auna baya an noce fir'auna sai muka ce libani isra'ila uskun al'ad ku zanna cikin ƙasa ku zanna ku ji daɗi ƙasa ta zama taku. ai ardu shami ƙasa sham wa misira da misira ma an dama fir'auna shine ya hana musulmi su zanna cikin ƙasar to yanzu an noce shi ruwa aka ce to ku zanna ƙasa ta zama taku ku fa idza jaa wa'dul akhirah idan sa'a ta ƙarshe ta zo ai a sa'a lokaci wahiyar nafkata saniya shine busa ta biyu to ji ina bikun lafifa za mu zo da ku jama'a jama'a ai antum wa fir'aun antum wa qaum fir'aun da ku da jama'a fir'aun mafutalati za mu zo da ku garwaye sun bayan mun zo da ku sannan sun ma abin na na sun ma na na hukumu bainakum sannan mai hukunci tsakaninku zasu namayizu su'ada'akum mu fitar da masu arzikin ko wanda mun kawo hukuncin shiga aljanna mu fitar da su daban min ashqiya'ikum daga marasa arzikin ku wato yan wuta wallafifu da aka ce za mu zo da ku lafifa aljama'at jama'a jama'a min qaba'ilin shatta shine ma'anar lafif wato jama'a daban-daban qultu yumkinu an takuna al akhirah yana yiwa marra ta ƙarshe da yace abin na fa'iza ja'a wa'dul akhirati to wannan marra ta ƙarshe yana wa waƙatu ishtima'il yahudi lokacin da yahudawa za su haɗu garbai na naharil ordun can yamma ga gulbin ordun kun san yahudawa allah ya wace su daban-daban amma suna nan suna haɗuwa yanzu don su haɗu waje ɗaya inda allah zai hallaka su gaba ɗaya a waye gari a duniya babu bai hude to suna nan suna taruwa waje ɗaya musulmi na don su yaƙi musulmi kama sabata bil hadis to sai sun taru waje ɗaya Allah zai hallaka su gaba duniya ta huta da Yahudawa ba zai hallaka su guda guda ba yanzu suna nan da kansu suke haɗuwa su shiri suka yi don su yi faɗa da musulmi shi ko Allah shirya musu na yi don su haɗu ya kashe su gaba ɗaya to ya ce yana yiwa wannan shine wa'adul akhira da ya ambata Allah wa bil haqqi وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا to ba da an zakarar adilla baya ambace da lallai alwadiha waanda an bayyananu almuqtadiya wadda take hukuntawa da sidiqir rasuli ga gaskiyar manzo fi ma ja bihi ga abin da ya zo da shi wasu buti da kuma tabbata annal qur'ana haqqun lalle ƙur'ani gaskiya ne min indillahi daga wajen Allah to kada zalika sai Allah ya karfafa wannan bi qaulihi ta'ala da magana sa sarki wa bil haqqi anzalnahu kuma da gaskiya muka saukar da Alƙur'ani. la la'anna kalama alaihi don akan ƙur'ani ake magana akan ake magana min qaulihi qul la in shama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani zuwa ƙarshen ayat to da ƙur'ani ne ake magana ai anzalnahu bil hikmati ilahiyya man saukar da qur'ani da gaskiya wato da hikima ta Allah al muqtadiyya wadda ta hukunta al inzali domin Allah bai saukar da littafi sai tare da hikima ta ta hukunta a saukar wa bil haqi kuma da gaskiya al mushtamilu alaihi wanda qur'ani ya kunsu gare ta min al aqaidi na aqidodi masu kyau wal ahkami da hukunce hukunce wa nahwa da abin da ya kama da ita to waɗanga abubuwa da su nazala qur'ani ya sauko wa bil haqqi naqa abin nan nazala wato da qur'ani da gaskiya qur'ani ya sauko ai kama unzila kamar wanda aka saukar da shi walam ya atarihi tabdilun wani canzawa bai gita mai ba wa ma arsalnaka ba mu aiko ka da alqur'ani ba illa illa mubashiran sai ka zan mai bushara abinda yasa kawai muka aiko ka da alqur'ani don ka zan mai bushara ga man amana bihi bil janna duk wanda ya imani da alqur'ani to Allah zai bashi aljanna na zira ka dan mai gargadi liman kafara bi duk wanda ya kafirce ma qur'ani to kai mai gargadi bin nari dan wuta ne duk wanda ya kafirce ma ko mai girma ne wuta Allah zai sashi wanda ku ya yarda da alqur'ani ya gaskanta shi ko an yi mai azabar laihin da ya aikata ne dan aljanna ko an yi mai azabar laihin da ya aikata ne dan aljanna ne da izinin Allah wa qur'ana وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مخف ونزلناه تنزيلا وقرآنا كما شي وانا القرآن فرقناه مرربا شي أين نزلناه مفرقا من سوكد شي دبان دبان فرقنا بالتخفيف في فرقناه mun kakkasa shi fi 20 sana a cikin shekara 20 Allah na guntowa ana gutsurowa kaɗan-kaɗan ana aiko jibrilu har shekara ashirin ba a sauke alƙur'ani ba aw talatin wa talatin ko shekara ashirin da uku wakila kuma an ce abin nan ma'anar faraƙanahu. ai bayyana fihi halal wal haram mun bayyana abin da a halal cikin alƙur'ani wal haram mun bayyana abin da a haram cikin alƙur'ani wal haqqa mun bayyana gaskiya wal badila mun bayyana ƙarya da ƙarya da gaskiya duk ƙur'ani ya yi bayanin da halal da haram duk ƙur'ani ya yi bayanin su wa ƙuri'a bit tashdidi farraƙana fi farraƙana ai farraqana ayatihi mun rarraba ayoyi ne baina amrin tsakanin umarni wa'annan ayoyi sun yi umarni a yi kaza wa nahayin da kuma hani wa'annan ayoyi sun ce a bar kaza wa hukumin da hukunci wa ihkam da kyautace abubuwa wa mawa'iza da wa'azozi wa uh, amtal da misalai wa kisasin da kisoshi wa akabarin madiya da labarai na abubuwan da sun wuce annabawa da yake ba da labari tun daga annabi adam wa musakabala da labarai waɗanda za a huskanta cewa nan gaba za a samu kaza nan gaba za a yi kaza A'u annahu dalun ala tafriqi ko kuma ya nuna rarrabewa watan jimi da tahowa kaɗan kaɗan har aka sauke alƙur'ani to abin da ya samu muka rarraba ta litaqra'uha 'alan nasi don ka karanta shi ga mutane alamu kusin bisa ga lokaci mai tsawo ay muhulin wato lokaci kadan kadan bisa ga mahal kadan kadan wato oda wato ba tare da eh, tsanani ba to oda wato yi biyo abubuwa daya bayan daya li yafamuhu don mutanen ka su fahimta wa nazzalnahu tanzila mun saukar da qur'ani saukawa shay'an ba'da shay'in daya bayan daya ala hasbil misali gwargwadon masala kun ga sabanin littafan da sun ka wuce gabani ne su gaba ɗaya aka saukowa wahala ta iske mutane amma shi saukowa ake kaɗan sai matsala ta faru gari ku kuna bai da ina mahita sai a sauko a yi muku bayani a ce ga mahita kun ga wannan shi ya nuna abin nan ƙur'ani babban littafi na haye da sauran annabawa mai shi babban mutum na haye da sauran annabawa mutanen alƙur'ani manyan mutane ne haye da sauran mutane kuntum khairu ummatin ukhrijal lin nasi kun ga khayra ummatin ukhrijat saboda zaman annabinmu ya kowane annabi daraja sai Allah ya ce al'umma ta kuntum khayra ummatin ku kun hiyayya al'umma ukhrijat lin an don amfanin mutane saboda abin nan da girma da daraja annabi mu a wurin Allah to wanda ya zama mai daraja haka na al'umma ce suke masu daraja shi ya dara kowa daraja al'umma ce kuma ta dara kowace al'umma daraja amma ita al'umma annabi dalilin da yasa aka ɗaukaka su kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi dan mi ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da alheri wata na wani anin mankari kuna hani ga aiki mara kyau kun ji dalilin da sa aka ɗaukaka ku idan kun bari kuma kun walakanta in kun ci gaba daraja ku za ta ci gaba saboda haka kowannen ku yaga abin da bai da kyau shi magana kowan ku yaga aboki ne ko kane ne ko da ne ko diya ta ko mata ta yana abin da ba daidai ba to yayi magana wani abin nan da kake yi ba a yi haka nan ba da kyau to wannan shi a daraja al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ahli kitabu su ma haka nan sun kai da ya dara musu alheri to ba sai ba qul qul aminu bihi aw la tu'minu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 ƙur'ani dai littafin Allah na ko wani bai imani da shi ba wani na imani da shi saboda haka ƙur'ani dai ba zai cutu ba kullum mutane ne ba za su ƙare ba aminu bihi ku yi imani da shi awala aminu bihi ko ka ku yi imani da shi duk dai kun ga wannan tahdidi ne gare su innal ladina utul utul ilma lalle wa'annan da aka ba ilimi min qabli kamin zuwan qur'ani ai qabla nuzuli kamin sauka alqur'ani wa hum mu'minu ahli kitab sune mu'mina ahli kitab idza yutla alaihim in aka karanta kur'ani gare su ya kharuna lil azqani sai su fadi ga habobin su sujjada suna masu yin sujuda min ta'zimi saboda girmama alqur'ani sai su duka sajidina lillah suna sujuda ga Allah ala in jazi wa'dihi akan zartar da alƙawarin Allah da ya Allah yayi alƙawari kuma gashi ya cika musu alƙawari alladhi wa'adahum bihi bil kutubil qadima wanda ya yayi musu wannan alƙawari cikin littafin da suka gabata an yursila muhammadan sallallahu alaihi wasallam lalle zai aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma gashi ya aiko shi wa nazala lahul qur'an kuma qur'ani ya sauka gare shi wa khassatil azqan wa khassatil azqan an kebe abin na haba an ce suna faduwa ga habasu ya karuna lil azqan an ce suna faduwa ga habobin su wato su duka ga habasu abin da yasa aka ce suna faduwa ga habobin su husatil azqani dhikri wa in kana sujud bil jibahi ko da yake sujuda da gosuna aka yi goshi aka azawa ba haba ba dalalatu ala annahum yakhrun dan ya nuna cewa suna dukawa da sujuda cikin gaggawa mudhishi na suna dimewa ba su kowa san abin da suke yi ba har sun ka haba su ta ƙasa gemensu sun ka aza ba ko goshi ba wajen yin sujuda lamma sami'a abin nan lima sami'u fihi saboda abinda sun ka ji a cikin Kur'ani, wa na ala ghairi nizamin suna yin sujuda ba bisa ga tsari ba haka dai bayan Allah suke in suka ga Allah in suka ga umarnin Allah jikinsu na rawa su yi gaggawa su bi umarnin Allah wa yasquduna ala adqani sai su faɗi ga haɓoɓinsu li'annaha aqrabu juz'in min waje. domin ga huska haɓa ita ce juz'i mahi kusanta ga huska lil in an kai wajen ƙasa shi yasa sun ka azaba su domin gaggawa su azaboshin saboda tsananin ɗa'a da biyayya ga umarnin Allah subhanahu wataala wa kuluna suna cewa bi halis sujudi cikin halin sujuda subhana rabbina in sun azaboshin su wajen sujudan nan subhana rabbina tsalki ya tabbata ga Allah ubangijinmu ai tanziya lahu Allah Ubangijin tsalki ya tabbata ga ya an halfil wa'adi game da saba alƙawari Allah ba ya saba alƙawari Allah ya tsalkaka in Allah ya alƙawari bai sabawa annahu ai an abin mukaffafa ai annahu yadda abin yake kana wa'adu rabbina lalle alƙawarin Allah ubangijinmu bin zuli game da sauka alqur'ani wa ba'asin nabi game da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama fa'ula lalle abin aikatawa Allah idan yayi alƙawari zai aikata duk abin da kuke gani kuke gani kuna ganin a wabba zai cika alƙawari ba Allah ba zai yi ƙarya ba kun bai saba alƙawari ku bi Allah dai ku gani wanda bai bai Allah ba shi zai ji zai yi nadama lokacin da Allah zai cika mu mene su saboda haka ku yi kokari ku yi abin da Allah ya ce ku yi ku bar abin da Allah ya ce ku bari Allah ba zai saba alƙawari ba Allah ba ya saba alƙawari Allah ba ya zalunci kun bai ƙarya wa ya yakhruna lil Wa wa ya lil adqan ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان سيسفادوا قهبوا بنسو يبكون أدبا بزيادة سفا yabkuna suna kuka wa yaziduhum alquran khushu'a qur'ani na ƙara musu tsoron Allah tawadu lillahi tawadu ga Allah fauka masaqabaluhu sabanin sama abinda suka huskanta wato haka suke ta yi Allah ya gabarta magabatan sabitu albunani irin waɗanga ayoyi sun wahala sabitu albanani sabitu ya yayi sallah yayi kuka yayi kuka bai bari ba sai da ido ne sun kama kafci aka je aka kirawo mai mai magani ya ce zan yi maka magani amma bisharɗi an tute'o oni da sharaɗin kai min ɗa'a ya ce gami zan yi ma ɗa'a ya ce ala Allah tabki yi kuka ya ce ba ma khairuhu ma illa mene ne alherin idanu in ba su kuka ba mi a unhanin idanu in ba su kuka don tsoron Allah ba ma khairuhu ma illa ya mene ne alherinsu? alam ya kulillahu wa ya khirruna ya azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a saboda haka ya zaka ce ba za ni kuka ba yace in dai ba za a yi ba in dai kace ba zan yi kuka ba to rabi da magani ta yi amma ni idanuna ba za su daina kuka ba kun san shi likita yana da sharuɗa kun san kuka yana ƙara sa idanu su ƙara ciwo to shi yasa likita mai aikin ido ya ce to da sharaɗi zan yi aiki amma kakkai kuka sai sun warke ya ce to menene amfanin su su idanu mi a umhanin in ba su yi kuka ba bayan Allah muminai hakanan suke suna ta karanta alkur'ani suna kuka su kwashe daren su har sahi ba ku mance ba abin nan da mu na baya da mace nan ta shigo gidan mallan auza'i da wadda ta shigo gidan mallan masaru ta zo gaida mata ta ta ce wai ya matalla kai cinki ya boye Allah ya ki bari yara ke kana har yara sun shigo wurin sallah malam sai mai boli ta ce kai canki ya boye Allah wallahi ba boli na ba wurin sallah malam na hawaye ne ya yi kuka ya yi kuka haddar duma ta ta sharbi har ƙasa wurin nan ta sharbi kamin sa kuma kullum haka na ake kullum haka na ake sukan yi karatu da daddare su karanta wata aya da daddare da sa'in ka gane su Allah haka ba su da lahiya lahiyalau suke tsoro na sun ka jiyajiya suna karatun alkur'ani suna sallah suka kai ga wata aya wadda ta ba da tsoro suka karanta da suka yi ta kuka wata rana umar ya yi sallah ya yi karatu ya karanta wata aya malam hankali ne ya tashi sai da ya faɗi yana tsayi sahiya ta waye umar ya kasa hitowa ya yi kwana biyu kwana uku ba a ga umar ba mutane na ta zuwa gaishe shi lahiya lauhi yake karatun ƙur'ani ya tsoro na ya jiya haka nan bayan Allah magabata suke shi yasa suke ta sallah babu iyaka duk wanda ya ji tsoro ga Allah yake komawa duk wanda ya ji tsoro ga Allah yake koma suna ta sallah suna addu'a suna ta sallah suna addu'a ya Allah shirya mu ga abin da ka shirya su haka sun kai ta yi suka gama lahiya da duniya haka suka yi ta yi suka gama lahiya da duniya suna ta abin nan na sujuda ga Allah suna kuka wa yaziduhum khushu'a kuma yana ƙara musu tsoron Allah shi karatun alƙur'ani da kuka yana ƙara musu tsoron Allah ai tawadi'an allillahi tawadi'i ga Allah fa qamas qabaluhu wato sama abin da suka huskanta wato wanda suka saba walamma zakara lokacin da ya ambata kun ga su magabatan mu kenan amma yanzu kai kila inda za a tambaye ka kila ka shekara biyu baka yi kuka da daddare ba shekara biyu baka yi kuka da daddare ba ba ma maganar ba ma maganar haɓaka ta jiƙe ba ko kundukukinka nan wurin bai jiƙe ba ko kundukukinka bai jiƙe ba to ai da ku muka karanta in ba ku mance ba annabi ya karanta wa kudu hannasu wal hijara alaiha mala'ikatun gilazin shidadun la asuna Allah ma amarahun sai wani yaro ya ji tsoro na makaranta ta yi masallaci ya ji tsoro ya yi wani irin kyallowa ya ji tsoro ya yi ta kuka yaron ya yi ta kuka yaron sai da an karka shi aka ce da shi gida malana eh, sai ga uwar yaron nan ta dawo bayan 'yan kwanaki ta kira manza Allah ya ta inda yaron nan shi mai addu'a ko yana jin dama tun nan da ya taimaka makarantar ka ya dawo yana kuka har yanzu bai hito ba manza Allah ya zo ya kalli yaro ya ce to ki yi hankuri kuka ya yanke jijiya zuciya ta kuka ya yanke ya fashe hanta ta saboda haka ɗanki ki yi hankuri Allah zai karɓi ran ɗanki da marece yaro sai ya rasu yana rasuwa sai ga jibril da marece ya sallama maza Allah ana nan masallaci ya ce Allah ya aiko ne faɗa ma ka yi bishara lokacin da ka yi karatun nan yaron na ya kuka Allah ya ce a faɗa ma duk wanda a wurin na an gafarta mai saboda kukan yaron duk wanda a wurin an gafarta ma kowa da kowa saboda kukan yaron kuka na tsoron Allah kenan Hmm. haka nan dai kace misa malaman ku ba su karantawa suna kuka kuma tafsiri suka yi awazi suka yi malaman kuma ba su fahimce ba to me yasa ba su yi kai dai tsayanan tsoron Allah ne ya yi tsayanan tsoron Allah ne ya kaɗa kar makalla wace aya shi aka karanta yaran ya yi kukan hanyar zama sanadi ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ita ce ita ce annabi ya karanta yaro ya ji tsoro kwarai tsoron da ya jiya sai ya zabura ya fashe da kuka Allah ya aiko Jibril ya ce a faɗa ma mutanen da annan wurin duka annabi ya faɗa masu Allah ya gafarta masu saboda kukan da yaro na yayi to shi yasa kuka ga su mu wato zama tare da su rahama ne mutum guda sai ga Allah ya kare ƙasa gaba ɗaya saboda ya domin abin nan gani ne kakai da rana cikin mutane amma inda duk dare yayi wato ya koma shi kamar wani mala'ika in dare yayi ibada ce yana kuka har sahiya ya tawaye da sahi kuma ya dauki azumi yayi na dashi da daddare ya kwana tsaye yana kuka da rana kuma ya tashi da azumi irin waɗanga mutane ba mu da su da yawa ya Allah ka samu cikinsu ya Allah ka haskaka kabarin sabitu albunani Allah ka haskaka kabarin sabitu albunani almajira Anas ibn Maliki Anas almajirin mai gida Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul Allah قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا wato kuma shi Allah yana son a yawaita zikiri ne ko yaushe amma ga ƙa'idar Allah in aka yi zikiri aka yi zikiri kuma sai ya ce to ku addu'a idan aka yawaita zikirin Allah da sai ce to ku yi addu'a ƙulli ƙawamika idan sajadu ka gaya wa mutanenka in sun kai sujuda udu'ullaha ku yi addu'a ga Allah Allah na da sunaye masu kyau amma ku yi addu'a ga Allah da sunaye ne a wadu'ur rahaman ku ci ya Allah a wadu'ur rahaman ko ku ci ya rahaman ai bi ismi bi ismihi Allah ku kire Allah da suna ne Allah ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka ba mu kaza Allah ya ce ku yi haka nan in kuna addu'a shi yasa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yi mana rahama ku yawaita irin wannan ku kire da suna Allah wa ismihir rahman da suna ne rahman ku ci ya ar ya rahman ka kare mu ya rahman ka kiyaye mu da tawa annabi zahi lokacin a makka ta yi mai zahi sai ya je ɗakin ka'aba yana ta abduwa yana sallah ya adago shi ne ƙasa baya da wanda zai kai makara yana sallah yana kuka ya adago shi ne ya Allah ya Allah ya Allah ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman in ta ƙara tsanani ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim har wata rana yana cikin sallah ko da ya falka duk shugabannin ƙasar maka gaba ɗaya sun haɗu sun ji tsoro kwana ya kasa ɗaukar sun ji tsoro kira Allah ya Allahu ya Rahman tare da murya irin wadda yaka taka hitowa yana kuka yana kinan ya Rahman ya Rahim sun san Rahman ya Rahim bai kyalewa sun san bai kyalewa saboda haka suka hito suka taru sai Allah subhanahu wataala ya ce to ya rage daga murya ta yi yadda suke ji ya rika ganawa da Allah irin wannan ganawa yadda ba za su ji ba ayyan mata da ko wani suna kuka kira cikin Allah ko Rahman abin na na za wato ayyan ma ma za'ida li ta'kidi abin nan wato ayyan shafiya ma abin nan za'ida li ta'kidi ma fi abin na na eh, abin nan qulidu Allah aw bi Rahman ayyan ma ta dole ma fi abin nan ma fi min ma fi man kenan ma fi man wato min abin abinda ke cikin min kenan ma min ifam wanda ba a faɗi ko menene ba ai ni. zaini kowane guda daga cikinsu ayyan ma kowane guda na cikin sunayen ga biyu Allahu ko rahman ta da udu wanda za ku kira fa huwa hasanu kowane za ku kira yana da kyau in matsala ta same ka duk wanda za ka kira ka kira Allah ko ka kira rahmanu amma kaka kira sunan wanda ya mutu kowane na kowane na mutu kaka kire shi rabe da shi shi yana can ya isa ga abin da ya gabatar yana can ya isa ga abin da ya gabatar kai ko i kokari ka kira Allah alhayyul ladhi la yamut mai rai wanda ba ya mutuwa falahu ay almusammahuma wato limusammahuma wanda an ka kira Allah an ka kira ar-rahman yana da al-asma'ul husna sunaye masu kyau ba biyu ɗaya a gare ba yana da sunaye masu kyau wa hadhani minha waɗanda sunaye guda biyu suna cikin sunaye ne masu kyau wa inna kama bil hadisi sunayen Allah suna da yawa kamar wanda yake cikin hadisi Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar rahim al-malik al-quddus as-salamu al-mu'min idan zaka yi addu'a in kana iya kidan yasu to babu laifi ka hada su gaba ɗaya ka ce ya Allah almaliku alƙuddusu assalamu almominu almuhaimin al'azizu aljabbaru almutakabbiru alkhaliku albari'u almusawuru algaffaru alkaharu alwahab ka kidan ya su zuwa ƙarshe kamar da muke karantawa ya Allahu ya Allahu ya Rahman ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya azizu ya jabbaru ya mutakabbir ya khaliqu ya bari'u ya musawwir ya gafaru ya ƙaharu, ya wahabu ya razzaqu ya fatahu ya alimu ya qabidu ya basidu ya khafidu ya rafi'u ya mu'izzu ya muzillu ya sami'u ya basiru ya hakamu ya adal. يا اللطيف يا الخبير يا الحليم يا العظيم يا الغفور يا الشكور يا العلي يا الكبير يا الحفيظ يا المقيت يا الحسيب يا الحسيب يا الجليل يا الكريم يا الرقيب يا المجيب يا الواسع الحكيم الودود المعيد الودود الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموسي المبدع المعيد المهي المميت الحي القيوم الواحد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب al-muntaqim wa al-afu ar-rauf mulki dhul jalali wal ikram al-muqsid al-jami' al-muqsid al al-ghani al-mughni al alwarisu wa anna المادي ابن الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ya Allah mun kire ka da waɗanga sunaye saboda girmanka Allah ka tausaya mana kuma ka yi mana jagora kuma ka taimaki musulunci da musulmai kuma ka wa musulmi maganin duk wani mai nuhi ya cuta musu kowane na Allah ka kalle waya ne saboda daraja sunaye Allah ka huda ciki ne saboda daraja sunaye Allah ka karya shi da duk wanda ya taimaka mai ga wannan aiki Allah ka kare musulmi ka kare garuruwarsu Allah ka kare musulmi ka kare da garuruwa wannan abin nan sunaye guda 99 kenan rawahu tirmidhi wa hiya tawqifiyya kuma baka iya ƙara naka ciki yadda an karwaito haka na aka bari su baka iya ƙara naka to kana iya kiran su ka roƙi Allah duk abin da an buƙatar ka yanzu haka kana iya kidan yasu ka kira Allah don mutumin da ya haɗa su ya kira Allah da bukata ta insha Allah zai samu in Allah ya so zai samu Qur'ani ya tabbatar da a roƙe shi da irin wannan walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha asmaul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون wato wa'annan sunaye Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna Allah na da sunaye masu kyau waɗanga sunaye da mun ka faɗi da kuma waɗanda ba mu faɗi ba don annabi ya ce abin na Allah na da sunaye waɗanda an ka sani da waɗanda ba a sani ba Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fiya hukmuka adalan fiya qada'uka nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu adam adamin khalqika aw sa'atharta bi fi ilmi gaibi ghaibi indaka kun ga ashe akwai sunan da Allah ya koye fi ilmi gaibi a wuri nai babu wanda ya san shi in ba Allah ba to Allah muna roƙonka da sunayen nan wa'en gada mun ka faɗi da da ka ɓoye Allah ka ƙara mana imani kuma Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe kuma ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka kare mu daga sharrin duk wani mai sheri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri thumma zakara fi ma yati sannan ya ambata cikin ayoyin da ke zuwa kaifiyatu du'a yadda ake addu'a awal qira'a ko yadda ake qira'a fi salati cikin sallah min jihati raf'i sauti ta huska ɗaukaka miriya wa adamihi da rashin ɗaukaka miriya. wa qala wala tajhar bi salatika ka karanta ko eh. wala tajhar bi salatika kada ka bayyana da sallarka ai bi qira'atika da qira'aka aw du'aika ko da addu'arka idan kana sallah to addu'a da kake cikin sallah ka rika dan sirantawa in za ka yi addu'a cikin sallah kama kala aisha kama wada aisha ta ambata wa jama'atun da wasu jama'a cewa addu'ar da ake cikin sallah ake bihi kamar wadda Aisha ta ambata da wasu jama'a mina sahaba cikin sahabbai radiyallahu anhu suka ce addu'a cikin sallah ake nihi shi yasa kun ka ga abin nan addu'a abin nan kamar salatu tahajjud da kuke yi da daddare ga azumi inda za ku cire lasifika yahi addu'a ta zama sirranci yahi da da inda za ku yi wannan sai dai shi ko in babu lasifika to in ba imani a akwai kwarai ba to mutum bai jin murya ta yana tashi ba zai ji nishadi ba eh ba zai ji nishadi ba amma in akwai imanin da ka sa mai nishadi to ko babu lasifika yana jin nishadi amma in dai babu imanin nan kwarai to sai an sa lasifika ka ji murya ka ta kai can ka ji nan ko ina ka ji ta kama to sai ka ji nishadi dada sai ka ji karhin yi saboda haka yi babu lasifika yahi kada ka bayyana da addu'a ka cikin sallah wala ta kafir biha kuma kada ka ɓoye ta ƙwarai kada ka yi sirri ƙwarai kada ka bayyana ƙwarai bi haisu la ominka a sahabuka kada ka yi cikin zuciyarka wada abokanka ba su ji kuma kada ka yi bayyana ƙwarai wada za ka rude su ke bayyana zalikal jihar wal ka nemi hanya sabilan ka nemi hanya tsakanin bayyanawa da sirantawa ka nemi dariƙan wato hanya matsakaiciya khairul umuri al-awsat yayya al'amurra wato al na tsakiya abin da yahi kada ka boye kada ka bayyana kwarai ka dai tsakiya haka ake so ga duk wanda ke sallah ba a san daga miryan nan da ƙarfi haka kun san ita ka ya sababi ta wato ko sannu sannu kai magana eh, nesa taka zuwa ta kai ta ko sannu sannu kai sai ta kai nesa saboda haka a cikin abin a cikin sallah to an fi so in mutum na addu'a kashi kwarai don ita gare ta kan ko kaɗan kai kwarai ta kan koma in akwai yawan jama'a a sa ladan wadda manzan Allah ka sa ladan wa ha za fi gairin murabidi ne sai dai a kula ha ba cewa ne kada a sa lasika ba abinda ya hina nake ba da bayani ne eh don ga an tashi yara na nan sun shirya tsabu lokacin da hajjul za su sa lasbika su yi ta yi wayanda kuma in babu lasbika tsakani da Allah wani bai tahowa limancin na abbayi don ba zai iya ba to eh, a sa aladen ya akwai taro da yawa a sa ladan eh, in guda bai yi a sa biyu biyu na yi in biyu ba su yi a sa biyar duk dai ba su yi karmi da su ba ta yi karin lasibika ba abinda dai na kaso kukula ba ciya ne kakkusa lasibika gaba ɗaya ba sai dai kakkusa ta yahi abin da na ce kenan ku bane inda na tsaya eh. wa haza fi gairin marabidina wannan ga waɗanda ba masu ribadi ba amma kamar 'yan sintiri haka masu yawo suna tsaron musulmi da daddare musulmi na kwana su ko suna gadi don kada a cuta musulmi da daddare 'yan ribadi ke na 'yan sintiri to su ya halitta ga addu'a su suna tahi suna bayyanawa da sauran zikirorinsu su ya halitta su bayyana domin kada kwana ya ɗauke su wa harisul bahari da masu hakon gulbi wayanda ka zo a gehen gulbi su hake don kada wasu zo su sa cuta ga gulbin nan farrabo indahum aulato irin waɗanga masu hakon gulbi da 'yan sintiri to su su daga sautin su yahi la'annahu sha'aruhum don in suna daga murya to za a san suna wurin wa kadhalika fi takbiril eid haka nan ga kabarorin idi ranar sallah in an hita zuwa idi to a ɗaga murya shi ma yahi wa talbiya haka nan wajen talbiya ga alhazai wajen labbaik Allahumma labai su daga murya da ƙarhi yahi to banda waɗanga wurare guda hudu rufi gai da haza abdal in ba waɗanga wurare ba to ko ina asiran ta yahi abdal min ya yahi bayyanawa kun ji waɗanga wuraren banda su to ko ina bayyanawa asirtawa ta hita to shi yasa kun kaji na ce tunda wanda ya yahi ni shi na ni ma haka nan na ce yahi wanda yace ni ma haka nan na ce yahi bai ce ba a daga murya gaba ɗaya ba don haka ni ko ban ce ka a sala speaker gaba ɗaya ba cewa dai ka a daga yahi to haka nan na ce da ya faɗa kun ji inda magana ta heto nan wurin Allah ya gafarta mana wa qul alhamdu wa lam waladan يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا ثم ذكر كيفية الدعاء سنة يفدي يدعك الدعاء من جهة الفادي وجه حسك اللفظة دون إتما الدعاء كن ستنا دبقاتا وسودان أبنا abin كيهكا إن ذاك كرا الله تسيكا دنقباتد kira Allah to ana so kamin ka yi addu'a ka ɗan gabatar da godiya ga Allah sannan ka yi addu'a wa qul alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah Allah lame ta yattakhidh don wanda bai riƙi ɗa ba wato Allah ba ya wayan da ke cewa Allah na da ƙarya ce suke yi Allah ta yattakhidh don bai riƙi ɗa ba wa lame kulla hu sharikun fil mulki kuma Allah ba ya da abokin tarayya ga mulki fil uluhiyya wajen abin na uluhiyya ta ga bauta Allah ba ya da abokin tarayya a wurin ba ya da sharikun ga bauta ta wala mai kulla huwa liya Allah baya da wani majibanci yansuru wanda zai taimake shi Allah bai da bukata taimakon kowa bai da bukata ga wani wanda zai taimaka mai min ajalil dhulli da abin na na kaskanci Allah bai da bukatar wani mai taimako don gudun kaskanci don shi Allah ba zai kaskanta ba mu mutane mutum ka dan mai taimaka mai don in lokacin tsuha ya kan mai to sai ya samu mai kama mai don kashe walakanta don tsoho in ya tsuha ba ya da ɗaya to yana iya walakanta don bai iya wa kun bai da masu kama mai bai iya wanke tawahi ne bai da masu wanke mai bai iya gyara gida ne bai da masu gyara mai bai iya dafa abinci bai da masu dafa mai kun ga sai walakanta to shi Allah bai da wannan bukata don ba zai tsoho ba shi ai lam yalid Allah bai haihu ba fa ya hataji ila to lam yadilla Allah bai kaskanta ba fa ya hataji ila nasirin balle ya bukaci mai taimako wa kabbirhu takbira ka kabbara shi wato girmamawa takbiran girmamawa ai wa addimu ta aziman ka girmama Allah girmamawa ta mance kaka girmamawa bi kulli ma warada ma warada ma ta shari'a ka girmama Allah da dukkan abin da shari'a ta zo da shi min ta'zimin lahi na girmama Allah katta hazira abin na na katta zina kamar in za a yi sallah a riki kawa in za a yi sallah a riki kawa mutum ya kawa ta jiki ne in zai yi sallah so ake duk wanda zai je masallaci to yayi kawa ta kwana kun ga sabanin abinda samari ke yi ga sallah karama sai a yi ɗinki a sa su hanyar da ba masu kyau ba wai sabbi sai an dawo alhali don a yi sallah Allah ya saukar da hukunce hukunce don hadisan da aka kawo na kawa lokacin sallar idi ba don al'ada sallah ba don sallar idi ake yin sabbin tuhayi to ku yi kawa in za ku je masallaci wal istiqbal liqibla da huskanta alqibla sannan kuma abu na uku bayan mutum ya yi kawa ya huskanci alƙibla wara ja ja'i taqabbulihi aka sannan ka yi kwaɗayen Allah ya karbi addu'arka lokacin da za ka yi addu'a in babu lalura za ku ga in ba lalura ta karantawa wadda ka sa annabi ya mai da huska ce gabas yana wa mutane abin na karantawa ya nemi su addu'a ba kamar da muka karanta da ku wajen sallah da wajen hudu ba in ba irin waɗannan lalurori ba to abin da aka so mai addu'a ya dai sa tuhahi masu kyau bayan ya yi alwalla ya dibi gabas ya yi kwaɗayi cikin zuciya ta ya yi kwaɗayin Allah ya karɓi addu'a wato addu'a ta wa kawo ƙabi da jin tsoron azabar Allah wa a akufi kuma ya ɗaga hannuwa ne sama a cire hannuwa a ɗaga su sama ragabatan tare da kwaɗayin a karɓa ma addu'a wa rahabatan da kuma tsoron a ƙi karɓa maka to sannan wa salati ala nabihi sannan mutum shi salati ga annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abin wa tartibil hamdi ala zalika sannan ya jera alhamdulillahi yayi alhamdulillahi ga kamin yayi addu'a lidalalati ala annahu almus'abin mustahiqu don ya nuna yadda ya jera ta wa qul alhamdulillahi alladhi ya zuwa karshe ya nuna Allah ya cancanta li jami'il mahamidi ga dukkan abubuwan godiya li kamali zati don kammala zati ne wata farudi bi sifati da kadaita ta ga sifofi ne to haka ake yi idan mutum zai yi addu'a wato sai a kammala wa'annan sharuɗa a yi sannan a sa riga mai kyau cikin sahabbai tun zamanin da zamanin annabi akwai wani da aka ce maku zaifa ya sai jallabiya taguwa guda ya sauta dirhami dubu kun miliyoyin kuɗi ya sauta aka ce ta yi tsada ya ce ba ta yi tsada ba na sai ta kawai don in tsaye da ita gaban Allah subhanahu wata'ala in dare ya yi sai shi yi alwalla ya shafa mai ya shafa turare ya sha cige menai sannan ya mai da gaba ne gabas daɗa sa'annan ya ɗaukaka hannuwa ne ya yi wa annabi salati sannan ya ci gaba da yin addu'a ya ce wannan shi ad dalilin da sa ni sai wannan riga mai tsada Allah ya ce ku zuzi na takum shi ya sa na rike wannan riga mai tsada ya adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu wato Allah ya ce ya bani Adamu khuzu takun inda kulli masjidin ya ku ɗiyan Adamu ku riƙi ku wajen kowane wurin sallah masjidin nan wurin da ake yin sallah kowane wurin sallah ku riƙe ku inda kun je wurin sallah saboda haka ba a son mutum ya taho masallaci kazan kazan so ake yi ya san girman wanda zai na gaba gare shi ya san girman wanda zai na gaba gare shi Allah kenan saboda haka in kana da tuwa mai kyau to ka sako shi wanda baya da kazanta rawal imamu ahmad imamu ahmad ya ruwaito fi musnadihi an ma'adin abin aljihanni an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu shi manzo Allah ya kasance yana cewa ayatul izzi aya ta girma Allah subhanahu wataala wadda ta kunshi kalmomi na girmama Allah alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki har zuwa karshen wannan ayat ila akhir sura wannan aya ce da ta kunshi girma Allah to in za ka yi addu'a jata in ka tashi da daddare za ka yi addu'a sai ka jata bayan ka ja sannan daɗa sai ka ci gaba da abin da kake yi wato abin da ake so godiya ga Allah wani ya tambayi annabi da ya yi addu'a yana gama sallah sai ya yi addu'a kuma ya yi addu'a da sauri bai yi wa'annan karance-karancen ba sai annabi ya kire ya ce ka yi abin da ake yi in dare ya yi dan hodo ya ce abinda ake yi in dare ya yi wato annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idan kun ka ji kiran uh, wannan idan bilal ya yi kira to ku ci gaba da cin abinci ku sha abin sha ya ce to abinda aka yi kiran harko kenan don a tadda mutane sai a yi kira daga harko don a tada mutane to za su ci gaba da tashi su yi abubuwan da suke yi har a kai ibn umma makatumu ya yi kira to da ya yi kira lokacin sallah ya yi sai ku kame daga cin abinci ya ce to in an ka zo da wani abu saɓanin abin da annabi ya ta nan wurin to da ne saboda haka masu eh, sa lasbika nan masallaci suna hana ma bayan Allah kiyama laili wani na can lokaci yana ganawa da Allah sun hana mai yana so ya ji daɗin ganawa da Allah sun hana mai su ba su yi kuma ba a yi ba su yi ba su bari a yi to wa'annan gwargwadon ɓannarsu gwargwadon zunubinsu

saboda haka fitar jini ga jiki ba ya karya azumi algara kamalan jiya an ce dattijo ya cancanta ya ba wa mata sallah sallah ashar shi algara kamalan ga waɗanda an samari suna karantar da matan aure da waɗanda ba matan aure ba kuma alhaji ba da tijjana waɗanda wasu ya cancanta da wannan lalura ta ba shi yasa zaurori sun kai yawa ba kun sa karantawa shi yasa zaurori sun kai yawa yaro na bai san matsalar mata ba da ta kawo tambaya sai ya ce eh kaza sai ya kashe wannan aure gobe a kawo mai wata tambaya eh kaza sai ya kashe wannan aure ai lokacin Allah ya gafarta ma Abubakar gome Allah ya haskaka kabari dai an samu irin waɗannan matsaloli yace ba na gaya muku ba ina nan sai da gaya ma abin nan shugabanni ba na gaya muku ba ku sa da tija karanta wa makarantar mata in dai yara na ba su barin kashe muku aure don bai san matsalar mata ba mahi yawan yaran mata ta guda mai mata guda ina san matsalar mata mai mata guda haka kira ga matsalar mata ba yanzu ana zaura ɗari ba inda shi a gaba tun da bai sa abin da a matsalar mace ba kuma ce haka ya sani yaran yanzu na ba ladabi gare su ba ba su cewa a koma ga babba ya yi fatawa su ka rutsa ko ba sani ba ya kashe wannan aure saboda haka wannan sasarakunka ya ba shi na an matsala ba ga zaurori nan suna ta yawa sai ka tsaye suwa maɗiyarka aure tana zuwa makaranta sai ka ji ta tsaye ga wanda ta kaso ta samu wani can makaranta malam ya shiga da ita aji ya mata jawabi ya nuna mata wancan jahili na aton jahili na mike kai da jahili kina karatu kwana bi zai da ce jahili na ba ta so Ha? wacce kusa yara wacce maka babu da tijawa kai dai ka ce yara gare su kawai tsayanan sun yi karanci ko kuma kai karanci ba to in wargi na aka yi na dariya wannan bai da komi in wargi na ba ku ga wargi aka yi hawa ne ya kai ga dokudan kogi ne ya taci nonon mata ta ya sha ba bayan ya sha sana ya nadama sai sun ka kwashi kahan sun ka gidan imamu maliki cewa mi a hukunci yaddi ba yaddi bai ta ya ce babu komi a wurin kuna nan kamar da yake cikin muwaɗa maliki to a zama zamana daɗin zamana ya kawo wannan ai ba yana nufi uwa ta yi ta bashi nono ko wannan dubbe da matsala ba cikin wata azumi kowane wata gaba ba ta da kyawu haramci alkabira ce ba ta kai kafirci ba gaba ba ta kai kafirci ba saura kaɗan don da kahiri da mai gaba duk gidansu guda amma dai abinda a bambanci shi mai gaba yana yiwa ya hito wata rana kahiri ko bai hito amma dai duk gidansu guda saboda haka alkabira ne laihi na babba gaba ba ta da kyau ito eh in ya kama da shi mi'a laihinta ba shi azzihari ba wa ba shi azzihari ba zihari ya kamantawa ce ta haramtawa kamantawa ce ta haramtawa shi aka ce mazahari duk wanda ya kama da wani ya yi kama da shi kan mutumin da ya dibi ya ta yi ce yarinya ga ta biyo ota da kyauta ya kama da ota ba a ce ya yi zahari ba shi azzihari ba eh, ku lura da wannan yin lalle ga mata sunna annabi ce sallallahu alaihi wasallam sannan ce wata rana wata yarinya ta zo annabi na karanta wato ansa labule haka sai an tashi karatu ana ansa tambayoyi sai ta kawo takarda sai ta miƙo hannunta ya miƙo hannu ne ansa sai ga hannu babu lalle sai ya ce magana magana mace amma hannu hannun namiji ya ce ke namiji kike ko mace ta ce mace nake ya ce ba gaskiya na ba mace kike ba laukunti imra'atan inda ke zamo mace lagayyarti azfaraki bil hanna da ke canza aka yi ki da lalle sai ta ce bal imra'atun a a mace nake ce ƙarya kike ma mace kike saboda haka mace da ba ta daura lalle mata maza aka ce mata ga mazhaba malikiya dai ga a na fajari fatiha daya ke karantawa saboda hadisin Aisha da tacce har kanci ya ku karanta fatiha malike ce to karanci abin da aka karanta ga sallah kenan kenan ita aka karantawa amma hadisan Abu Huraira sun nuna an karanta qul wallahu da qul ya ayyu hadisan Abu Huraira kuma sun nuna an karanta eh, qul ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin da kuma abin na eh, eh, qul ta wannan aya ta suratu baqara wato an ruwaito ana karanta wasu ayoyi kama wanda yake saboda haka ana karanta sura da fatiha ga ruwayar abu huraira amma ga ruwayar abin da na aisha fatiha da yake karantawa to wanda duka yi yayi wanda duka yi yayi ya tambaya kuma ta karshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a tana iya ɗaukar hansel wanda aka ƙur'ani gaba ɗaya ita ko kuma ya zama ta kama karantawa da kanta eh, ya halitta ta yi karatu da kai kamar 'yan mahardaciyata tana gudun har da ta ta yi rauni to an ce ya halitta tana iya karantawa sannan ɗauka hansi bai da matsala domin abin na hansi ba ƙur'ani na ba ba ƙur'ani na ba abin da duk za ka iya ce haka ce ciki ne akwai alƙur'ani abinda za ka ce ya ce ciki ne akwai alkur'ani i akwai alkur'ani amma ko kai cikinka akwai alkur'ani kuma akwai tutu E saboda ka wannan abin nan bai da matsala insha Allah Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka da annana da sharu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta arrahmanir rahim ya maliku ya qudus ya salamu ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari'u ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fatah ya alim ya qabid ya basit يا خافض يا رافع يا مؤز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف ya خبير ya حليم ya عظيم ya غفور ya شكور ya عليم aliyu ya kabiru ya hafizu ya mujitu ya hasibu ya jalilu ya karimu ya rakibu ya mujibu ya wasiu ya hakimu ya wadudu ya majidu ya ba'is ya shahidu ya haqqu ya Wakili ya qawiyu ya matini ya waliyu ya hamidu

မာနိယမောတိယမာနိယမောတိယမာနိယတာရိယနာပြုရတာရိယနာပြုရတာရိယနာပြုရတာရိယနာဖြင့် يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله منا روقنك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كقارا منا إيمان يا الله كقارا منا صورنك يا الله كقارا منا عبادك يا الله كقارا منا أخلاصي يا الله كربا منا سابنك يا الله Allah ka raba mu da shawar sabonka ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da marasa lahiyar ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare iyalin ya Allah ka kare zuriyar ya Allah ka kare bayinka musulmi yare da manya maza da mata ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka gafarta mana da gafararka ya Allah ka yi mana rahama da rahamarka ya Allah ka tausaya mana da tausayinka ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka kuna jin yadda muka karanta da ku yanzu ulidu Allah 哈。 to idan za ku yi addu'a haka za ku yi ya Allah ka gafarta muna da gabararka ya Allah ka yi muna rahama da rahamarka ya Allah ka tausaya muna da tausayinka ya Allah ka taimaka muna da taimakonka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka ya Allah ka ba mu rinjaye da rinjayenka ya Allah ka ba mu rinjaye da rinjayenka ya Allah ka ba mu buwaya da buwayarka ya Allah ka karfafa mu da ƙarhinka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka azirta mu da arzikinka ya Allah ka wadata mu da wadatarka ya Allah ka ilmantar da mu da iliminka ya Allah ka ɗaukaka mu da ɗaukakarka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajar ya Allah ka karrama mu da karamarka ya Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga sharrin shaidan iblisu ya Allah ka kare mu daga sharrin rundunoni ne da jama'a ta ya Allah ka kare mu daga sharrin kawunan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin zukatan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin zukatan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin duniyar ga ya Allah ka kare mu daga sharrin hitintununta ya Allah ka kare mu daga sharrin masoya ya Allah ka kare mu daga sharrin makiya ya Allah ka kare mu daga sharrin na ciki da na waje ya Allah ka kare mu daga sharrin sananne da koyayye ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai sheri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga daga manahicin duk wani manahiki ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu ya Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu ya Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan mu ya Allah ka karfafa mu ya Allah ka ƙarfafa mu ya Allah ka ƙarfafa mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka ƙarfafa mu kada ka ƙarfafa kowa kan ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka sa mu cikin bayan da kake yantawa a yau ya Allah bayan da kake yantawa cikin wannan yini ya Allah ka sa mu cikin su ya Allah ka sa mu cikin su ya Allah ka sa mu cikin su ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ɗebe tsoron kowa cikin zukata mu wanda ba kai ba ya Allah ka ɗebe tsoron kowa cikin zukata mu wanda ba kai ba ya Allah muna son gamuwa da kai Allah ka so gamuwa da mu ya Allah muna son gamuwa da kai kai Allah ka so gamuwa da mu ya Allah ka ɗebe mana tsoron mutuwa ya Allah ka ɗebe mana tsoron mutuwa ya Allah ka ɗebe mana tsoron mutuwa ya Allah ka sa mana kwaɗayin gamuwa da kaya ya Allah ka sa mana kwaɗayin gamuwa da kaya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana dowa da duniyar ga take rikicewa Allah ka kare mana imaninmu Allah ka kare mana mu Allah ka kare mana mutuncinmu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka raya mu ahalis sunna ya Allah ka kashe mu ahalis sunna ya Allah ka tada mu cikin ahalis sunna ya Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka sa mu cikin makauta ne saboda rahamarka ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya ya Allah ka wace kafirci da kahire baki ɗaya ya Allah ka tarwatsa su ya Allah ka hirgita su ya Allah ka taimaki musulunci da musulmai baki ɗaya ka wace kafirci da kahire baki ɗaya ka tarwatsa shirka da mushrikai baki ɗaya ya Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ga Allah ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana dukkan mu Allah ka biya mana bukatun mu na alheri wa'anda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya mana duk wani abin da muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka musulmi daban-daban suna roƙon mu addu'a mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka shirya ɗiyansu Allah ka shirya iyalinsu da zuriyarsu Allah ka gabarta musu ka biya musu su na alheri wayanda ba na alheri ba ka mai alheri ka biya musu Allah ka kare su daga abin tsoronsu ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka kare mu ka kare ƙasa ƙasanmu ya Allah ka kare mu ka kare ƙasanmu ka kare ƙasashen musulmi baki ɗaya ya Allah ka kare mu ka kare jihanmu ya Allah ka kare mu ka kare jihanmu ya Allah ka kare mu ka kare jihanmu ka kare jihohin musulmi baki ɗaya ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya kada ka bari kowa ya tada hankalinmu kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu saboda girman ka Allah ka sa mana addu'o'i mu Allah ka yi mana rahama ka kare mu ka kare jihar Allah ka kare mu ka kare jihar Allah ka kare mu ka kare ka kare jihohin musulmi baki daya ka kara mana haɗin kai a cikin wannan jiha ka kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba masu amfani saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare ƙauyukan mu da garuruwan mu ya Allah ka kare hanyoyinmu ya Allah ka kare hanyoyinmu ya Allah ka kare garuruwanmu da ƙauyukanmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare masallatayyanmu ya Allah ka kare mu ka kare abin nan makarantun da mu ya Allah ka kare mu a wuraren da muke zama ka kare mu a wuraren ayyukanmu ya Allah ka kare mu a wuraren kasuwancinmu ka kare mu ka kare kasuwanninmu ya Allah ka kare mu a cikin tahiyoyinmu inda don muka hita Allah ka kai mu lahiya Allah ka dawo da mu lahiya Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa Allah ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah muna roƙonka bi asma'i asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan tarayyar kasar mu ka shirya mahukuntan tarayyar jihar ka shirya mahukuntan ƙananan hukumominmu dukkan su Allah ka shirya su ga abin da kaka so kana yarda da shi ka shirya su ga yin gaskiya da adalci da tsare amana saboda rahmaka Allah shirya su gaba da haƙi ga haƙoƙi ga masu haƙi ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah ka gafarta mana alherin da muka roke ka Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roƙe ka ba kakka hana mana sharorin da muka roƙe ka tsari ka kare mu wanda ba mu roƙe ka tsari ba kakka same mu da shi zunuban da a tsakanin mu da kai ka gafarta mana wayanda a tsakanin mu da bayan ka ka daukan mana ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gafarta ma iyalinmu ya Allah ka gafarta ma zuriyarmu danginmu da malamanmu da masoyanmu ka gafarta musu ka gafarta ma bayanka musulmi yara da manya maza da mata wa'anda aka yi da wa'anda za a yi ya Allah ka gafarta mana baki daya ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya hayyu ya qayyum يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم آمين. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين